This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da mita 42 da kuma mita 61 jama'a jamhuriyar Nijar za su jin sashen Hausa na murya Amurka ta gidajen rediyon amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkan mu da dare. Bello Habib Galadanci tare da Usman Ahmad kabar muke fata kun wani lafiya. Yau Litinin 23 ga watan Maris. To Kota Abuja ta dakatar da yin amfani da sojoji a rumfunan zabe. Saba kundin tsarin mulkin kasa ne na shekarar 1999 da sunan sa ido ko kuma wani abu mai kama da hakan. ko kuma wannan abu mai kama da haka za ku ji kuma ya faru dan anjima kadan sannan akwai shirin labaran wasanni na aliyu mustapha sakkwato amma barin fara da cikakkun labaran duniya To tare da sallama barkanmu da yammacin daren nan, a shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga hukumomin Najeriya da su tabbatar da cewa sun yi zaɓe a ranar Asabar dinnan mai zuwa tare da gudanar da shi cikin adalci da walwala. 'yan najeriya kuma su gujewa irin tashin hankalin bayan nan da ya haifar da bacin zaɓuɓɓukan da suka wuce a cikin jawabinsa na bidiyo a ofishin jakadancin amurka a najeriya da aka watsa a yau litinin shugaba barack obama ya ce samun ingantaccen zaɓe a najeriya shine kadai zai kai ga takawa 'yan ta'addar boko haram birki maimakon wahalar da mutane da ake yi sannan kuma za su samu komawa gidajensu wa'inda rikicin ya tarwatsa su daga mahallansu kabarar 'yan majalisar da suka fito daga bangaren jam'iyyar adawa a kasar saliyo sun kalubalanci shugaban kasar ernest boy kuroma game da koren mataimakinsa sam sumana da yi inda suka ce haifi wannan yiwa dokar kasar karan tsaye ne babban sakataren 'yan jam'iyyar adawar kasar suleiman banjasai ya faɗa wa murya amurka cewa sun fara kalubalanta wannan hukunci na bai a gaban babban kotun kasar sannan kuma suna ma kira ga 'yan majalisar kasar da su fito zanga-zangar lumana domin nuna rashin amincewa su da wannan lamari ta inda sulaiman ya bayyana cewa fa bakaken huluna da za su saka a kowanne wannan kawuna da za su saka huluna a kansu za su nuna rashin amincewar su ne shine alamar da za su yi amfani da shi kenan sannan kuma yan adawar dai sun ce fa shugaban kasar ya yi amfani da dokar kundin tsarin mulkin da ba ta amfani da ita ba ne wajen tsige su mana tejan ya kara da cewa fa wannan abu na yi musu ciwo sosai da aka musu mulkin kama karya ya rufe da cewa duk mai fakewa da jam'iyyar siyasa ko kungiya wajen karya doka to fa sai an tabbatar da cewa fa doka ta hau kansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin sojojin haɗin gwiwar da ke tare da na halittacciyar gwamnatin libya wadda duniya ta yadda da ita sun harbo wani jirgin saman yaƙi da haramtacciyar gwamnatin ƙasar libya ɗin ta harba shi ko kuma ta tada shi inda suka haɗa kai da masu tsaurin ra'ayin addinin islama daga birnin tripoli gwamnatin ta libya da duniya ta yarda da ita tana da mazauni ne a tobruk sun ce an harbo jirgin yakin ne a yau a yammacin libya din bayan ta da bama-bamai a inda ya kai hari a garin zinta wanda suke goyon bayan ita halattacciyar gwamnatin kasar kakakin kasar dai ko kakakin sojojin ya ce matukin jirgin ya ya tarwatse tare da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin har sun kone wanda kuma su ne wanda abin ya ritsa da su amma mutane hudu fararen hula sun samu rasa jami'ar faransa mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ump wadda tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy ke jagoranta gafarshin ah, tana kan gaba ne fa wajen game da wannan zaben ƙananan hukumomi da ake yi 'yan kanana a wannan kasa ta faransa shugaban ƙasar francois holland a baya yana zaton ba a zaton dai zai samu nasara amma ya karfafa faransawa gwiwa cewa fa za su fito domin su kada kuri'unsu domin su wance kalar da marine le pen ta jam'iyyar national front jam'iyyun unp da socialist su ne fa za su iya kiran haɗaka a lokacin da masu kada kuri'a za su je rumfunan zaɓe a ranar lahadi mai zuwa masu matsokaci na ganin 'yan jam'iyyar guda biyu na iya yin iyakar kokarinsu ne domin gani sun hankali gwamnatin jam'iyyar ta fn wadda duk da adawar da suke da juna dukkan jam'iyyun sun gargaɗi faransawa game da makomar faransa matukar fn ce a kan mulki. baki da labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington. To da yake saura kwanaki ɗaya biyu uku hudu biyar cif a fara babban zaɓe a Najeriya to fa wata kotun tarayya a birnin Eko ta dakatar da yin amfani da sojoji a ranfanar zaɓe. Ga wakilin murya Amurka, Babangida Jibrin. hukuncin ya biyo bayan karar da wani dan majalisar wakilan kasar ne honorable femi baja ya shigar a gabanta a hukuncin wanda alkalin kotun mai shari'a ibrahim buba ya zartar a ranar litinin din ya ce lallai ya saba wa tsarin mulkin kasa na tura sojoji saka ido a lokacin zaɓe kamar da gwamnatin tarayya ta dage tana son aiwatarwa a lokacin zaɓe mai zuwa a cewar alkali buba daukan wannan mataki ko mai kama da hakan saba kundin tsarin mulkin kasa ne na shekarar 1999 wanda ya hana amfani da sojoji a lokacin zaɓe da sunan sa ido ko kuma wani abu mai kama da hakan kuma idan har akwai bukatar amfani da sojojin sai fa majalisar kasa ta baiwa shugaban kasa wannan dama lauyan mai kare karan da ya ce shaidu sun nuna cewar amfani da sojoji a lokutan zaɓe da aka gudanar a jihohin ikiti da oshun da anambra duk an yi amfani da sojojin ne wajen wuce gona da iri na takurawa masu zaɓe da hana zirga-zirga na babu gaira ba sabar yake lauyan gwamnatin tarayya dele adeshina ya hakikanci cewa shugaban ƙasa a matsayinsa na babban kwamandan hafsoshin sojan ƙasar yana da ikon tura sojoji inda ya dace yanzu dai abin jira gani shine ko gwamnatin najeriya da tuni ta fara tura sojoji a wasu jihohi da yankuna gabanin zaben da za a gudanar za ta bi umarnin kotun ko kuma za ta ɗauka ƙara ganin cewa ƙasa da kwanaki biyar ya rage a gudanar da zaben wanda ake takaddama a kai baban jibrin daga lagos a nigeria talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan madala a gaida baban gida jibrin bar mu koma kan batun boko haram inda asusun tallafin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya fa ya ba da tallafin dala miliyan 28 ga waɗanda tarzoma boko haram ɗin da yarsa da su daga abuja ga hassan maina kaina Shugabar hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya miss Valerie Amos wacce ke bayyana hakan cikin wata sanarwar da ta aikewa manema labarai ta kara da cewar za a yi amfani da kudaden ne don sassauta kuncin rayuwa ga waɗanda rikicin ya raba da gidajensu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma makwabtanta na Kamaru Nijar da Chadi za a mika kudaden ne ga hannun hukumomin jin kai inda na Najeriya za su samu dala miliyan goma na Kamaru da Nijar dala miliyan bakwai bakwai yayin da na Chadi za su samu dala miliyan hudu. Bukhari Bello Jega malami ne a Jami'ar Abuja kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi karin haske kan tasirin wannan tallafi. Na farko dai wannan abin alfahari ne kuma abin godiya ne da wannan kudin da suka zo wanda za a taimaka ma wa'annan bayan Allah da rigingimu da da ta'addanci da za su kuma ya su shiga wani yanayi kuma sai ya yi kamar kuma kowa ya ya ja hannu yana ya sa musu ido ana kallo a game zai faru to wannan kuɗin da suka zo lallai zai bari zai je hanya daban-daban wanda zai iya karfafa kuma zai iya taimaka waɗannan bayan Allah na gyara rayukansu da gyara gidajensu da kuma ba su wani abu wanda za su iya fara rayuwa bayan an ci karfin wannan abubuwa. Hassan Alhaji Adamun Dara na ɗaya daga cikin waɗanda wannan tarzoma ta raba da gidajensu daga yankin Goza. muna majalisar ɗinkin duniya. Majalisar dai ta kiyasta sama da 'yan Najeriya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne rikicin na arewa maso gabas ya raba da gidajensu yayin da wasu dubu kuma suka tsere zuwa ƙasashen da ke kan iyaka. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Hassan mai na kaina. Jama'a idan ba manta ba fa a kwanakin baya kungiyar Kautal Hori ta bayyana goyon bayan ta ga shugaba Jonathan fili a matsayin wanda take so ya zama shugaban kasa a Najeriya. To wasu Fulani musamman ma 'ya'yan kungiyar Mayar ta Allah su kuma sun bayyana sabanin haka. Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta ji ta bakin wani mai magana da yawon kungiyar Mayar ta Allah. Suna na Jijji Umar daga ni San Yatti Allah na Fulani. ra'ayina abun da nake so in faɗa zungiya hakatal hore sun ce za su zaɓi bulla badeji sun ce za su zaɓi gudulot duk ce duk gaba ɗaya ne fulani gaba ɗaya za su zaɓi gudulot to mu ba ra'ayi mu bane ya faɗi ra'ayin shi kawai ƙarya ne mu ba mu zaɓen gudulot ya za mu je ya yi amfani da fulani ya ce duka gaba ɗaya fulani za mu zaɓa me huskan shi me ra'ayin shi da zai ce muna mu za mu zaɓi gudulot ya ɓata muna suna abun ya kai muna ko ina Kenan akwai bambanci tsakanin kungiyar Miyatti Allah da kungiyar Kautal Hore? Hore akwai akwai bambanci Miyatti Allah daban Kautal Hore daban. Kautal Hore su suna can tare da Gudurun mu ko Miyatti Allah Miyatti Allah ainihin kungiyar da an ka sani ne sun suka kashe Usmanu. aka san shi daga Shehu Usmanu ne tashin sun tashin sun azan. Lati Gombe Kira Halima Jimarau kenan da wani mai magana da yawan kungiyar Miyat Allah ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mu yanzu karfe biyar saura mintuna goma sha tara. Ga wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin wannan shiri na labaran wasanni a karo na bakwai Najeriya ta sake yin abin tarihi. Karo na bakwai kenan da matasan Najeriya 'yan kasa da shekaru ashirin wato Flying Eagles suke lashe kofin wannan gasa ta nahiyar Afrika. Za mu ji daga mazaunan Legas akan yadda suka ga wannan wasan. Kai gaskiya na jima ban ga irin wannan wasa ba. Najeriya ta yi kokari amma kuma mun sha riƙyar. a jamhuriyar Nijar kuma an kammala gasar kokowar gargajiya ta Agadas. Akwai wa'ansu kurakurai wanda ya kamata sai an sake diba su. jawa kamar da wannan lokaci da sadoma da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni to a karo na bakwai kungiyar kwallon kafa ta yan najeriya matasa yan kasa ga shekaru 20 da haihuwa wacce ake kira flying eagles sun sake yin abin tarihi domin an sake wato sun sake zama zakaru na gasar cin kofin kalubalenka na matasa din a karo goma sha tara wanda aka kammala a kasar senegal inda kuma suka bi takan ita mai masaukin senegal din a wannan wasan da suka yi jiya suka karkare a can birnin dakar to ga murtala faruku na sanyi na kan yadda abin da ya faru karo na bakwai kenan da matasan najeriya 'yan ƙasa da shekaru ashirin wato flying eagles suke lashe kofin wannan gasa ta nahiyar afirka najeriya ko ta kafa tarihi ne biyu bayan galaba da ta yi a kan senegal da ke karbar bakuncin gasar da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe da aka fafata jiya lahadi a filin wasa na leopold seda sengo da ke birnin dakar Don a rabin lokaci na farko ne dai dan wasan najeriya Bennett babuwa ya jefa kwallon da ta baiwa najeriya nasarar daga kofin abin da ya kara dora ta a kan kasar masar a tarihin lashe kofin da tazarar kofi uku to sai dai karawar ta karshe ba ita ce ta farko ba tsakanin najeriya da senegal domin ko sun soma haduwa tun a matakin rukuni-rukuni na gasar inda najeriya ta doke ta da ci uku da ɗaya kasar ghana ce ta zo ta uku a gasar bayan da ta yi galaba a kan kasar mali da ci uku da daya a wasan fitar da na uku na gasar nigeria tare da sauran ta biyu da ta uku da ta hudu wato kasashen ghana da mali da kuma senegal duk sun sami gurabu a gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da za a gudanar a kasar new zealand a watan mayu da yunin wannan shekara tuni da aka sanya nigeria a rukunin e na gasar inda za ta fafata da kasashen brazil da koriya ta arewa da kuma hungary to a gaishe ka murtala to kafin duk wannan ta faru ghana ce ta fara shan mali uku da daya wanda ya baiwa ghana din damar daukar wato lambar tagulla yanzu dai duka wannan kasashen guda hudu da suka shiga cikin wasan kusa da na ƙarshe a wannan gasar da aka kammala wato da nigeria da senegal din da ghana da mali su za je su tattaru su wakilci afirka a gasar cin kofin duniya na matasa 'yan kasa ga shekaru 20 da za a yi a nan gaba to an jima kaɗan murtala zai dawo da rahoto kan abin da ya wakana a filayen wasanni na kasashen turai amma yanzu bari mu tsaya nan najeriya Yanda Hassan Umaru na Tambole zaga Legas domin jin ra'ayoyin 'yan Najeriya kan wannan nasarar da 'yan kasar su suka samu a can Senegal. suna abokan Lawan Ali Na'ibi a Agege. Ka kalci wasan da aka yi da Najeriya da Senegal a jiya Lahadi? Jiya na kalla kan wasa tabbasa mana kyau alhamdulillah. Me baka sha a wannan wasa? Gaskiya shine shine godin da aka shi Da me kuma? Ai ko abin da muke ne a wannan wasa da kuma da kuma nan nasarar da kobi Allah ya bamu. Sunana Abdullahi Abubakar Alhausa. Ya kaga wasan nan ta jiya da aka yi da Najeriya da Senegal? Gaskiya wasan da aka yi jiya Nigeria Senegal very exciting. I was very. Amma me kake ni da exciting? Exciting da sun wanke min zuciya sun bari farin ciki ya shiga zuciya na. Na ji daɗin kallon wasan, na ji daɗin yadda wasan nan aka buga shi da kuma cin da muka yi da kuma kofin Morocco alhamdulillah. Mun gode Allah. Amma waɗannan 'yan wasa sun taɓa yin wasan da ya baka shawa kamar na jiya? Gaskiya tun da wannan tana amma wasan jiya nan shine the best wasa wanda ya bani matukar sha'awa kuma na ji daɗin lamarin. Sunana Ilyas yusuf police a gege eh to gaskiya wasan jiya ne purposely ba ma wasan na je kallo ba na je kallon wasan barcelona ne da madrid so kuma sai na ga ana nuna ma na nigeria din sai na tsaya na kalla na nigeria versus senegal kuma na ga mun dauki kofi kuma i wasu hafi happy kuma to a cikin yan wasannin nan waye burge ka eh to gaskiya ni ba wanda ya fi burge ni irin goalkeeper saboda mi eh to gaskiya abin da yasa goalkeeper ya fi burge na kawai shine kusan ma dai man of the match kawai kamar kana shi yafi kowa kokari ko kwazo kenan kowa kokari shi kowa me yayi da yafi kowa kwazo ko kokari eh to gaskiya ya tsare gida da kyau da kyau ya tsare gida da kyau da kyau sunana kabiru yusuf Eh, Haji Kabiru Yusuf ka taba ganin wasa irin ta je tsakanin Senegal na Najeriya? Kai gaskiya na jima ban ga irin wannan wasa ba musamman ma in ka yi la'akari da wasan kofin Afirka da Najeriya ta dauka wani muka buga da Mali. Najeriya ta yi kokari amma kuma mun sha riƙyar amma wannan ka ajiya din cin da Najeriya ta gaskiya abin ya burge ni hankali na kwance da ni ban ma san yadda zan yi kwatanta abin saboda farin ciki irin wannan ba. Da da farko da aka ce Najeriya za ta kara tsakanin Mali da Senegal sai gaba na ya faɗi har nake ta gara mu kara da Mali saboda idan muka kara da Mali muka ce Senegal ne Senegal suna da home advantage a matsayin su na masu masaukin baki sai ga shi ikon Allah kuma da aka kar da Mali sai muka samu dama muka kara da Senegal din sai ga shi abin da ke fargaba kuma ba haka bane Senegal ashe ruwa ne masu mun ci musu mun fi mun ci su ma sosai da sosai ana ka gani me yasa yan wasan nan na Najeriya suka sami nasara a bisa na Senegal eh to a da farko dai sun yi wasa cikin nutsuwa sannan kuma ina gani wannan ba yana da nasaba da shi mai kurda wasannin saboda amma coach kenan eh kaman coach ba ya ba su kwarin gwiwa kuma ya kwanta musu da hankalinsu yadda za su yi wasu a nitse kuma tabbas su yi wasu a nitse kuma har ta kai su ga daukar nasara to su yan kallo kana ganin su ma sun mara musu wajen yin wannan wasa alhamdulillah ai kowa ka taba kowa ka gani a filin wasan da musamman yan Najeriya zaka kowa gani very happy in ji tura kowa gani farin ciki yake da wannan wasan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Lagos a Najeriya To a gaishe ka Hassan to bari mu tsallaka kan iyaka ce daga cikin Najeriya din zuwa cikin makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda aka kammala wato gasar kokowar gargajiya ta wannan shekara da aka yi a agadas inda daga can mani sha'abu ya kuma nan rahoton a kokowar gargajiya karo na 36 a agadas isaka isaka na doso ya zama zakaran yan kokowa na bana wanda ya kada cikin kankanin lokaci malam sabu abdullahi neme na uku sale dauda na agadas na hudu adamu abdullahi neme da ya ba da kayi sabilin basa da cikakken lafiya c'est donc également à la qualité de l'organisation que nous devons ce résultat minista abdulkarim dan malam kenan na matasa ƙasa da wasannin motsa jiki yayin jawabin shi ya ce duk wanda ya ci takobi ƙasa ce ta ci ga wanda suka faɗi kuma sai haƙuri habaɗe insha Allah. A mes frères et sœurs ici présents leur transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de son excellence euh, Issoufou Mamadou président de la République. Da ya jagoranci ƙarshen kuko gargajiya Prime Minister Malam Birjira Fini ya ce da sunan shi da sunan shugaban ƙasa Alhaji Issoufou Mamadou da mai gaisuwa ga dukkan wanda suka halarci wannan kokowa da suka zama kuma tsin tsintsiya madaurin ki guda dangin tukwici zakaran yan kokowa na bana malam isaka isaka na doso ya samu miliyan goma na sefa kofi takobi da doki da dai sauransu shi kuma dan masu sabo abdullahi na yame ya samu miliyan biyar da sauran tukwici daga hannun gwamnati albarkacin ita wannan kokowa ina na ku ra'ayi ku yan ƙasa ra'ayi na sai in ce na ji daɗi tunda an ƙare lahiya tunda takobi na nijar ba nan zai zama ba doso amma dai akwai wa'ansu kurakurai wanda ya kamata sai an sake diba su kamar zama kokowa eh, bindigau wannan kokowa tana da matsala mu ga tele ne muke kallo kuma mun sa abin da muka gani ga tele shine su ma can suka gani to shine ya daure mu kai koko alhamdulillah mun ji dadi wa takobi da dosa ta dan saboda dosa zan mata da takobi shekaru suna da yawa kala ce ta wani irin wannan in mun je Senegal nan ba Senegal kuka zo ba Niger ne miki nan a bar su takada to kowa yana kokarin shi ka gani shi wannan raba rama um dai ba a bashi kaya ba da to da sai a bari takada tunda yanda yayi kokari yana bin wancan wancan yana gudu tunda hi wancan can baya kaduwa kenan ya kaga tukuci da aka basu a tukuci wannan kono aka basu ai uwan bakin cikin da aka basu amma dai aika tunani aika sa kuɗin nan ana sa talakawa ruwa suna sha ana taimakon su da taki ana gyara gona ana abin abinci bugu da ƙari kimanin miliyan arba'in da shida 'yan kai shugaba iso muhammadu ya aiko ga dukkan wani mai ruwa da tsaki a cikin wannan harkar kokowa domin su shafe zufa sai kuma bada insha Allah a doso sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar to ga da mani sha'abu kuma muna ƙara taya ka murnar haihuwar da aka yi maka allah ya raya to bari mu sake maido muku da murtala faruku sai na domin ya gaya mana yadda ta kaya a ƙarshen makon nan a filayen ƙwallon turai a nahiyar turai kuma wasan da ya fi jan hankalin masu sha'awar ƙwallon kafa a wannan makon ita ce karon battar karfe da ake yi wa lakabi da el clasico wato tsakanin barcelona da real madrid a gasar La Liga ta kasar Spain inda Barcelona ta yi galaba a kan Real Madrid da ci biyu da ɗaya. Wannan da ya fansa ce Barcelona ta ɗauka domin ko a karawarsu ta farko a wannan kakar wasannin a gidan Real Madrid. Madrid ɗin ce ta yi galaba da ci uku da ɗaya. Luis Suarez ne da ya jefa kwallo ta biyu da ta baiwa Barcelona nasara bayan da suke a can jaras da ci ɗaya da ɗaya. Wannan nasarar ko ta sa Barcelona ƙara yi wa Madrid tazara a teburin gasar da bambancin maki hudu. domin ko tana sama da maki 68 yayin da madrid din take bin ta da maki 64 valencia ce ta uku a teburin gasar da maki 60 bayan da ita ko ta doke elci a ƙarshen mako da ci hudu da nema yayin da atletico da ta yi galaba a kan getafe da ci biyu da nema take ta hudu da maki 59 a ingila ma an yi wani karon batar karfen tsakanin manyan kungiyoyi biyu da ke adawa da juna a gasar premier ta ingila din wato tsakanin liverpool da manchester united wannan karon bakin ne wato manchester united ta yi galaba a kan liverpool da ci biyu da daya tana kuma ta hudu ne a tebur da maki 59 yayin da liverpool take bin ta a matsayin ta biyar da maki 54 chelsea ta ci gaba da jagorancin teburin gasar bayan da ta doke hull city da ci uku da biyu ta kuma ci gaba da tsare ta zarar maki shida tsakaninta da manchester city da ke bin ta a tebur da maki 61 wace ita ma ta yi nasara a wasanta da west brom da ci uku da nema arsenal ce ta uku a teburin bayan da ita ko ta biyu newcastle har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya a ƙasar italiya kuma juventus ta ci gaba da jagorancin teburin gasar serie a bayan da a ƙarshen makon nan ta doke genoa da ci ɗaya mai ban haushi tana kuma saman teburin gasar ne da maki 67 roma ce ke bin ta da maki 53 bayan da ta bi sashirin har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema yayin da lazio take ta uku da maki 52 bayan da ita ko ta karbi bakuncin verona ta kuma doke ta da ci biyu da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ka gaishe kamar talato jama'a abin da ya sauka kenan shirin labaran wasannin wannan mako wannan litinin sai wata litinin allah ya kai mu a madadin wakilanmu da kuka ji a yau shi murtala faruk sanyina da mani shu'aibu da hassan umar tambuwa aliyu mustapha sakwato ne a washington wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa da nike cewa a kasa a tsare a raka a jira ba ce a yi faɗa ba ko goodluck jonathan ma cewa yayi nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jinin wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ɗanka ne ba zai je ba. In an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su taza tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu mun fito ne mu kare al'umma buka da ƙasa. Ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. In ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannun ku. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya ma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Ko mai kanu fowa ni cangon kana bi ka ba zaman shi wannan ne gina da min mugunta. Mo gargade mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Malaysia na ci gaba da yin bita da kulli ga 'yan jam'iyyun adawa. A baya-bayan nan ma cikin dare hukumomi suka kama sannan suka saki wata 'yar majalisa 'yar adawa mai suna nural Izza bisa zargin cin amanar ƙasa, wanda wannan a cewar 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam yunƙuri ne na razana 'yan adawa su yi shiru. An ruwaito nural Izza na mai da martanin kama ta da aka yi da cewa na yi matuƙar baƙin ciki kuma ya kamata kowannenmu ya yi saboda a matsayinmu na 'yan majalisa ya kamata a ce muna da damar sukar gwamnati mai ci ba tare da fuskantar wata ramuwar gayya ba daɗa tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da na yin taro zai daɗa kaiwa ga dusashewar muhimman ginshiƙan dimokuraɗiyyar malaysia ne kawai a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki nural izza ta zama ta baya-bayan nan da aka tsare a murƙushe 'yancin amanar ƙasa da gwamnatin malaysia ke ikirarin yi wadda tuni ma ta bincika ta tuhuma ko ta hukunta ɗumbin mutane cikin shekarar da ta gabata. Bugu da ƙari an zartar da hukunci kan jagoran 'yan adawa Anwar Ibrahim ranar goma ga watan Fabrairu bisa zargin aikata luwaɗi. Aka ba shi shekaru biyar. Mr Anwar dai ya ta zargin wanda ya bayyana da cewa sharri ne kawai na siyasa wanda aka ƙago da zamar yin zagon ƙasa ga ci gaban da jama'iyyarsa ta People Justice Party ta samu a siyasance a zaɓukan baya-bayan nan. A shekara ta 2008, Mr. Anwar ya jagoranci jam'iyyarsa zuwa yin nasarar da bata taɓa yi ba a baya, sannan kuma a zaben shekara ta 2013 ta sake gagarumar taɓukawa. Amurka na matuƙar takaicin hukunta Mr. Anwar da aka yi bayan ɗaukaka ƙarar da gwamnati ta yi kan yanke hukuncin da ya gabata inda ba a same shi da laifi ba. Binciken da gwamnatin Malaysia ta yi kwanan nan da kuma cewa da ta yi ta samu masu sukarta da laifin cin amanar ƙasa na janyo fargaba sosai kan batun 'yancin faɗin albarkacin baki da na yin taro da kuma bin doka da oda a malaysia amurka na ƙarfafa gwiwar malaysia kan ta ɗau matakin aiwatar da doka da oda cikin adalci a fayyace kuma ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba saboda a samu ƙwarin gwiwa game da demokaradiyya da bangaren siyasa da tattalin arziki kamar kullum mai ba da shawara ta ƙasa kan batun tsaro susan rice ta bayyana dalla-dalla a wata ganawa da shugabannin ƙasar malaysia bara cewa ƙasashen da ke kare 'yancin dukkanin 'yan ƙasa sun fi samun ci gaba da kuma kwanciyar hankali an saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ga baban Muhsin ya kawo man takaitattun labaran duniya To a Bello. A shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga hukumomin Najeriya da su tabbatar an yi zaɓe a ranar Asabar ɗin mai zuwa lafiya tare da gudanar da shi cikin adalci. 'Yan Najeriya kuma su gujewa irin tashin hankalin nan na baya waɗanda suka sha haifar da ɓacin zaɓuɓɓuka da aka dinga yi. wanda kuma za mu ji cewa 'yan majalisar da suka fito daga bangaren jam'iyyar adawa a kasar saliyo sun kalubalanci shugaban kasar ernest boy koroma game da korar mataimakinsa sam sumana da ya yi inda suka ce wannan abu da ya yayi wa doka karan tsaye wanda kuma suka ce wannan abu ba abin ɗauka ba ne Babban sakataren 'yan jam'iyyar adawa ɗin Suleiman Banjasi ya faɗa wa murya Amurka cewa wannan ƙalubale sun kai shi gaban kotu domin su san abin da ya kamata a yi a game da maganar doka da shi ya taka ɗin. a yau litinin dinnan kuma sojojin haɗin gwiwar da ke tare da halittacciyar gwamnatin libya da duniya ta yarda da ita sun harbo wani jirgi wanda gwamnatin da ba a yarda da ita ba ta ta da shi ya je kuma ya yi ɓanna a tripoli madalla a gaida kabar na gode a jama'a abin da shirin nan baki ɗaya tare da kenan a daidai wannan lokaci amma da sanya asuba idan allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin usman ahmad kabara wanda ya kama da labaran duniya da kuma julie letters gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan mabel barber ni bello kaladanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya assalamu alaikum sai anjima This program has come to you from the Voice of America, Washington.